yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da 26 ga watan rabi'u nisani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 11 ga watan april shekara ta 2010 wannan shine kasar na 11 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin al-fatwa hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi ba su manta ba a jiya mun kwana ne inda malam ya ɗauko mana tarihi da salsalar aƙida kore siffofin Allah da kuma ainihin wato ƙaryata su da ta'awilinsu a inda ya ɗauko mana salsalar cewa asalin duk wanda ya haddasar da wannan fitina wani mutum ne mai suna ainihin wato ja'ad dan dirham shi ja'ad din nan muka ji cewa salsalar yadda al'amari ya faru gare shi asalin shi ma bai hude ne sannan kuma karatun shi daga ainihin malaman yahudawa ne jiham ɗan safwan shi kuma ya ɗauki wannan karatu gare shi ya bi yaɗa ainihin wato wannan ainihin aƙida shi ku asalin ja'ad ana ganin cewa ya kwaikwayo wannan karatu ne daga aban ko kuma bayanu dan sam'an wanda shi kuma ainihin bayan ya karɓo karatun ne daga palut palut kuma ɗa ne ga ainihin yar uwan labid dan a'asam ba yahudan nan matsafi da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sihiri wato kun dai da asalin al'amarin ya taho karatu ne ko aƙida ce ta yahudawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye malai ce wa kana al-ja'du hadha fi ma qila min ahli harran kamar yadda aka faɗi cewa shi dai ainihin wato ja'ad din nan yana daga cikin mutanen ƙasar harran wato anan malam yana son ya kawo mana wata salsala ne ta tarihin shi ainihin wato ja'ad din domin a can dai mun ji sannan aka sake cewa nan fi ma kila a cikin wata fadar da aka yi aka ce na daga cikin mutanen harran ita harran din gata nan a ƙasa malam ainihin professor tuwaijir ya ce harran din bi tashdidin ra harran baldatun fil jazira min diyar mudar wato wani gari ne daga cikin ainihin kasashen da ke ainihin wato jazira ta abin nan ko dai jaziratul arab wanda ba shi ne a zahiri ba amma dai ya zama wani yanki ne na daga cikin ainihin wato abin nan wani yanki ne daga cikin tsibiri wanda kasashe ne wanda mudarawa wato suke suka zaune wurin wahiya manazilu sabi'a wurare ne waɗanda sabi'awa suke zaune alharraniyina harranawa allazina yazkuruhum musanniful milal wan nihal waɗanda ainihin malamai masu ba da tarihin addinai da ƙungiyoyi suke yawan ainihin ambato a kansu wahiya muhajarul khalil alaihi salam wannan wuri ne ainihin uh, ibrahim khalil ya yi hijira ya koma zuwa gare shi malam uh, professor tuwajiro yake cewa wahiyal an tabi'atun lil iraq a yanzu wannan gari yana karkashin ainihin wato kasar iraki a zahiri asalin salsalar su ibnu taymiya kenan da ake ce mishi ainihin alharrani ina fata an gane domin a da wurin kamar yana yankin kasar sham ne to amma yanzu ya fada saboda irin juyin halin yadda ake karkasa ga wurka Allah ya taimaka to aka ce asalin shi ja'ad din nan kamar yadda aka faɗi a wata magana yana daga cikin ainihin wato mutanen ƙasa harra wa kana fihim khalqun kathirun min as-sabi'a a cikin su kuma harranawa akwai halittu da yawa daga cikin su waɗanda suke ainihin sabi'awa ne wato masu bautar rana da taurari da wata wal falasifa da kuma ainihin falasifa waɗanda su ne ainihin muka gabatar da bayani akan su free thinkers ne bakaya ahli dinin namarud waɗanda ɓurɓushin ragowar masu bin addinin namarudu ne namarudu din nan gashi na a ƙasa mala yake cewa huwa namarud ibnu kan'an shine namarudu ɗan kan'an ibnu kaush dan kaush ibnu sam dan sam ibnu nuh dan nuh asalin shi kaji tattaba kunna ne ko kuma dan tattaba kunnan annabi nuhu alaihi salatu wasalam maliku babila wato sarkin ƙasar babila ne wa huwa min allazina malakud dunya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu ainihin sarautar duniya wakila a cikin wata faɗar aka ce inna hustamarra fi mulkihi arba'a mi'ati sana ya ainihin wato mulki tsawon shekara ɗari hudu wa kana jabbaran mutum ne mai ɗagawa kuma mai kama karya wa huwa allazi nazara ibrahima wa hajjahu fi rabbih shine wanda suka yi muqabala da annabi ibrahim da suka tattauna game da ainihin ubangiji yana musun cewa shi shine ubangiji وقد ذكر الله هذه المناظرة في كتابه في سورة البقرة الله أن بتشوان مقابلة أتكن القرآن أتكن سورة البقرة آية تقريبا همسن تقوس وكان هلاكه فيما ذكره بعض المفسرين yadda hallaka shi ta zo kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ambata idan ka ji ana irin wannan kaidin to malamin hadisi ne ke magana ko ko malamin yana cikin taitayin shi in ba haka ba idan dan soki burutsu ne kawai faɗin tarihin zai saboda ire-iren waɗannan kissoshi jama'a suna da wahala ka iya tantance su don haka kawai sai ka nasaba su zuwa ga waɗanda ka ɗauko gare su ya zama dai al'uhda ta ƙare a kansu ina fata an gane yace kamar yadda dai malaman wasu malaman tafsiri suka ambata rasuwar shi ta kasance ne bi sababi ba'udin sallatahu Allahu alaihi sauro ne Allah madaukakin sarki ya ainihin sa mishi shi da khalafi min kharhi wanda ya shiga ainihin hancin shi fama kasa muddatan azabahu Allah bihi sauran nan ya zauna ainihin a cikin kanshi Allah ya ta'azabtar da shi da wannan sauro kana yudrabu a bimirzabin bimirzabin khilal hadhihi almudda hatta halaka da guduma ake ta kwankwada kanshi ana ta dukan kan haka sauran ya fita shi sauran bai fita ba har dai karshe ya rasu haka malaman tarihi suka faɗi da malaman ainihin wato abin nan malaman wasu malaman tafsiri malai ce a duba tarihin umar wal muluk wato tarihin al'imamu ibnu jaririn tabari a cikin mujalladin shi na ɗaya shafi na 278 da 292 da kuma littafin al-bidayatu wan nihaya ta ibnu kathir mujalladi na ɗaya shafi na 148 zuwa 149 da kuma tafsirin ibnu kathir mujalladi na ɗaya shafi na 462 zuwa da 63 kun ji tarihin namarudu kenan wanda shine wannan sarki wanda malaye bayani sai kuma mu koma sama inda ya yace wal kan'aniyina da kan'anawa su kuwa kan'anawa gashi na mala ce al kan'aniyuna nisbatun ila kan'ana ibn sam ibn nuh su kuma ana danganta su ne zuwa ga ainihin wato kan'ana dan sam dan nuh wato ainihin baban na Marudu kenan wa qad sakanu fi sawahil sham su ku sun zauna ne a gabar ainihin wato kogi ko kuma tekun ƙasar sham da biladi baitul maqdis da kuma ainihin wato garurukan baitul maqdis warhala ilaiha ibrahim alaihi salamu fi awwali hayatihi ma zawjatihi sarra sune inda annabi ibrahim ya fara gudun hijira da shi da matar shi sarratu suka je suka zauna wa kana ya ya'buduna alkawakib as-sab'a su waɗannan kan'ana suna bautawa taurari guda bakwai din nan ne waɗanda su ne ake kira as-sa'ira wa atlaqa al-yunaniyuna ala hadhihi al-umma isma al fainakin wan nisba ila kan'an kan'ani ce ainihin wato su ne yunanawa mutanen greek in suka tashi su ba sa kiransu da ainihin wato kan'anawa girkawa in suka tashi ba sa kiran kan'ana da kan'anawa sai su kira su ainihin wato fainaƙin a fainikin haka suke kiransu ya ce tun aka tashi danganta mutum zuwa ga kan'an sai a ce mishi kan'ani ina fata an gane Allah ya taimaka wannan ma yace a duba littafin ainihin wato wa nihaya da littafin lisanul arab da littafin al buldan da kuma da'iratul ma'arif ta karni na goma sha hudu wadda ainihin wato muhammad farid Wajdi ya ainihin ayita. abinda wannan yake so ya gaya mana surayen wasu kabilu ne wato ku duba jama'a ana so a tumbuko mana asalin wannan fitina ne ta yaya aka yi ta salsalo ta shigo cikin addinin musulunci ta salsalo ta waɗannan asalin kafirai ne waɗanda manyan annabawa na da suka yi gwagwarmaya da su to burbushin wannan abin ne ya zo ya ainihin tankaɗo cikin addinin musulunci shine har yau yake kawo fitina Allah ya kiyaye to sai mu koma cikin matani mala yake cewa wal kan'aniyina allazina sannafa ba'd al mutaakhirin fi sihrihim da kan'anawa waɗanda aka samu wani daga cikin waɗanda suka zo daga baya baya ya rubutu game da ainihin wato sihirin su a wannan bayanan da muke karanta ta alikat nan suna da matukar muhimmanci domin suna fito mana da wasu abubuwa na haƙa'iq don haka ko ga karatun mu na jiya da yawa da karatuttukan mu na yau duk za mu kare ne a cikin ainihin wato waɗannan hawashi wanda shi professor Tuwaijir yayi wato abinda ibnu taymiya yake cewa waɗannan wannan ja'adu kamar yadda ainihin aka faɗi a cikin wata maganar cewa yana daga cikin mutanen Kan'ana yana daga cikin mutanen garin Harrana waɗanda a cikinsu akwai sabi'awa da falasifa waɗanda masu bautar taurari da waɗanda ma ba su yarda da Allah maɗaukakin sarki ba waɗanda burbushi ne na daga cikin addinin namarudu da kuma kan'anawa waɗanda aka samu wani cikin malamai da ya zo daga baya-baya ya rubutu game da ainihin sihirinsu a zahiri yana ishara zuwa ga fakhar dinin razi gashi sai yake cewa la'allahu fakhruddin razi wal kitab alladhi sannafa fi dhalika sannafahu fi dhalika as-sirr al-maktum fi as-sihr wa mukhatabat an-nujum littafin da ya rubuta shi dinin razi wato dinin razi ya shiga cikin bata da bala'i wanda yake idan ba irin su gazali ba da su farabi waɗanda su ma sun yi nisa a bata a farkon rayuwarsu ba a samu ɓatacce irin shi ba gaskiya a cikin ainihin malaman da Allah ya wa gyaɗar dogo abin da ya sa muka ce Allah ya mishi gyaɗar dogo duk wani nau'i na kafirci na falsafa da mantiki da sihiri ba wanda dinin razi bai shiga ba amma za ka zo ka ji ƙarshe Allah ya mishi gamdakatar ya rasu ainihin akan kyakkyawar aƙida to shine gyaɗar dogon da nake ishara Allah maɗaukakin sarki ya mishi wannan littafin nashi na sihiri jama'a muna nan da shi a nan ɗan ƙaramin littafi ne amma bala'in da ke cikin shi ba ma za ka taɓa cewa mutumin da ya rubuta shi ma ya taɓa samun labarin annaba'a ba zallan tsafi ne a ciki zallan tsafi ne a cikin shi sihiri ne na waɗannan kan'anawan ya zauna ya rubutu a kai ba kuma fa yayin rubutu ne wai yana raddin abin ba a'a yana bayanin yadda abin yake ne ina fata an gane a matsayin ilimi qala shaykhul islami yace ibnu taymiya ya faɗi a wani wuri yake cewa wal kitabul ladhi sannafahu nasi wa sammahu sirr maktum fi mukhatabati an-nujum fa inna hadha kana shirkal kildaniyin wal a wani eh, anan yana tattaro mana inda ibnu taymiya ya biye ganganu akan wannan littafin ne sai yace a wani wuri ibnu taymiya na cewa littafin da aka samu wani daga cikin mutane ya rubuta ya sanya mishi suna asirrul maktum fi mukhatabatin nujum sai ya ce fa inna hadha wannan ainihin littafin kana shirkal kildaniyina shirka ce ta kildanawa wal kishdaniyina da kishdanawa wal kan'aniyina da kan'anawa wa humul ladhina bu'isa ilaihimul khalil in ka ce baka san su ba sai a ce su ne kafiran da Allah ya aiko annabi Ibrahim gare su wa hadha a'zamu anwa'i sihiri wannan shine mafi girman nau'i daga cikin nau'ukan ainihin sihiri idan ka karanta muqaddimar sarimul battar a inda ainihin wahid abdulsalam bali ya zo yana kasabta sihiri nau'i nau'i sai ya ce ta wani wurin in an kalli sihiri ana iya kasabta sihiri dangane da asalin shi zuwa ga ƙabilun da suke yin shi ya ce akwai sihirin kabila kaza akwai sihirin kabila kaza akwai sihirin kabila kaza misali yanzu in aka ce maita in aka ce dodo ka san wani nau'i ne na sihiri wanda galibi baƙaƙen fatan mu nan suke ainihin da shi ina fata an gane to haka ce rufa ido da makamantan ire-iren waɗannan kun gani to amma duk menene sihiri ne amma ana danganta shi ne dangane da ƙabilu iri iri iri iri iri misali yanzu ka ga mutum ya mutu za a tafi kabari amma shi a gaba za a je kai shi kabari ne amma da kanshi yake tafiya yanzu wannan sihiri ne irin na ƙabilun tibi to kunga amma dai menene sihiri ne to shine malam yake cewa wannan ainihin shirka irin ta kildanawa ce in kace baka san kildanawa ba sai a ce maka kabila ce kawai da kishdanawa da kan'anawa waɗanda su ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a cikinsu ku duba idda annabawa suka yi gwagwarmaya da manya-manyan kafirai ko waɗanne ɗaya daga cikin waɗannan manyan matsafa ne a ce an haɗa guda uku an turo ka gare su akwai jidali jama'a wa qala fi mawdu'in akhar a wani wurin daban kuma ibnu taymiya yake cewa bal qaumu ibrahima sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu yattakhidunaha aw ay al kawakiba wa shams wal qamar arbaban yad'unaha ibnu taymiya a wani wuri yace ai su mutanen annabi ibrahim sun kasance suna mayar da taurari da ainihin rana da wata ubangizai ne suna bauta musu wa yataqarrabuna ilaiha bil bina alaiha suna ainihin wato qurbani suna ainihin wato neman kusanci gare su ta hanyar yin gini a kansu wato za a yi gini ne a nan ƙasa shi wannan ginin yana wakilta ainihin wani tauraro ne ko rana ko kuma wani ainihin wato wata ko makamantan haka wadda'awa laha sannan da kuma ainihin wato kiran jama'a su taho zuwa ga bautar waɗannan abubuwa wasujud da kuma yi musu sujuda wal qarabin da gabatar da yanka da sadakoki da ake wa ghairi zalika da waɗansu ibadoji wa huwa dinul mushrikin allazina sannafa razi kitabahu ala tariqatihim shine addinin mushrikai wanda dinin Razi ya rubuta littafi a bisa ainihin hanyar su wa sammahu ya sanya wa littafin Asirrul Maktum fi da'wati al-kawakib wan nujum wa sihr wa talasim wal azaim cikakken sunan littafin kenan sai ya ce wa hadha dinul mushrikin min as-sabiina wannan shine addinin mushrikai daga cikin sabi'awa kal kishdaniyina kamar kishdanawa wal kan'aniyina da kan'anawa wal yunaniyina da yunanawa su ne girkawa kun ji wannan magana kenan wa qala aidan fi mawdi'in akhar a wani wurin daban kuma ibnu taymiya yace wala kana al mushrikuna qaum ibrahima ya'taqiduna zalika bal kanu mushrikina billahi ai mushrikai waɗanda suke mutanen annabi ibrahim ba su kasance suna ƙudurce wannan yana ishara zuwa ga wata magana ne da ya gabata a baya dan sai ya ce zalika wato wata magana ce wadda yanzu ba za ka iya gane ta ba sai an koma an tumɓuko tushen magana ya ce bal kanu mushriki na billahi su mutanen annabi ibrahim masu haɗa allah ne da wani wa ya abudun kawakib suna kuma bautar taurari wa ya ha suna ainihin wato kiran taurari ɗin wa ya lahal hayakil suna ainihin gina musu haikal abinda ake nufi haikal ɗin shine abinda ah, na ishara a ɗazu ɗin wato za a zo ne sai a yi gini a nan ƙasa wannan ginin yana wakiltar tauraruwa ne ɗaya daga cikin taurarin da ainihin ake bautawa idan an tashi za a yi mata sujuda ko za a kira ta ko za a nemi wani abu gare ta sai a shiga cikin wannan haikal ɗin an gyara shi sai a je sai a yi sujuda a yi ta abin da ake kuma sai ka ga bukatunsu na biya shine in ka san sirrin abin shaidanu ne suke makalkalewa ga ainihin waɗannan abubuwa su ta mukhataba da su sai su waɗannan sai su ce suna mukhataba da abin nan suna magana ne da taurari ba da taurari suke magana ba ina fata an gane bal kanu ya abudun jinna aksaruhum bihim mushriki ma mushriki na ko ko mushriku na eh eh mu'minun ko eh da da aljanu aljanu suke bauta mafiyancin su su suka yi imani da su to aljani in ma ka bauta mishi kai tsaye ko kuma ka bauta mishi ta irin wannan harkar baka sani ba na'am oh, eh, kwarai da gaske ba shi ne kake jin suke cewa chapel da sauransu ba eh wato in ka shiga cikin harkar kiristoci fa kiristoci ma duk waɗannan shekokin ne suke zaka yi mamaki duk waɗannan reverend fathers pastors da wane ne da suke cewa common see signs and wonders suna zuwa wurin yan tsubbu ne da sauran suna karɓo waɗannan abubuwan don me don harka ce ta samun kuɗi harka ce ta samun kuɗi kawai dan haka kunan kuna dogara da shi zai zo ya nuna muku mu'jiza ne ko karama ta addini shi kuma zai je ne ya karɓo wani sirri wurin wani matsafi a wani ƙauye ko wani abin nan ya zo ya ta harjaji ya ta ƙarya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan sai yake cewa ah, wa ya'buduna fiha asnamahum suna bauta gumakansu a cikin waɗannan hayakin din وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين والمشركين للصابئين الحنفاء ابن تيمية يتي wannan shine addinin kildanawa da kishdanawa da sabi'awa da mushrikai sai yace amma fa banda miƙaƙƙun sabi'awa zai zo ya sake mana magana akan sabi'awa nan wato asalin sabi'awa su ba a danganta su zuwa ga kafirci kai tsaye ba kuma a danganta su zuwa ga shirka kai tsaye ya danganci yadda ainihin suka samu kansu sai ce wa humul na sannafa sahibu sirrul maktub fi sihri wa mukhatabatin nujum kitabahu ala dinihim unzur majmu' al-fatawa yace ka duba majmu' al-fatawa mujalladi na 4 shafi na 55 da mujalladi na 18 shafi na 55 da littafin naqd at-ta'sis ibn taymiya ya rubuta littafi yayi wa ainihin razi raddi musamman akan haka mujalladi kama hudu ne a cikin mujalladi na farko shafi na 170 bakwai zuwa hudu da tamanin da da takwas kuma ainihin bugayatul murtad a shafi na uku da saba'in da kuma dar'u ta'aridul aql wan naqal a mujallad na ɗaya shafi na uku da sha ɗaya da kuma ar-raddu alal mantiqiyina shafi na biyu da tamanin da da shida kuma sharh hadisin nuzul a shafi na 166 da sittin da da shida littafin mizanul i'tidal mujalladi na uku shafi na uku da arba'in ga sunan dai waɗannan dai ya kawo ne inda ya tattaro waɗannan maganganun waɗannan jama'a su ne asalin kafiran da suka bi suka yi ƙarfi suka yaɗa waɗannan aƙidoji waɗanda za ka zo ka ji ƙarshe ibnu taimiyya zai siffanta su da cewa asalinsu su mafatu ne duk wata siffa da duk wata kamala ta Allah suna kore ta ga Allah to duk wanda ya je samo ilimi a wurin su dan ya zo daga ƙarshe ya ce kada a ce Allah na da siffa kaza sai a ce a'a wannan fa irin aƙida ce take tasiri a jikin shi kawai ina fatan kun gane yawwa to Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mu ci gaba da karatun littafi yace wan namarud shi kuwa namarudu huwa maliku sabi'a shine ainihin wato sarkin sabi'awa alkan'aniyina kan'anawa almushrikina waɗanda suke mushrikai ne kama anna kisra kamar yadda kisra yake malikul furs shine ainihin wato sarkin farisawa wal majus da kuma majusawa wa fir'aun kamar yadda fir'aun ya kasance malikul qubt shi kuma shine ainihin sarkin kibdawa naku misr ya zo ko haka yace to bar ku ji bar ku ji ta nuskar tukunan yaso kamar yadda ku ji kamar yadda nake karanta wa fir'aun fir'aun yace malikul qubt al kuffar ko kuma naku sai yace me maliku misr alkibt shine sarkin misrawa kibdawa na fata an gane to nan ya kara da alkuffar na kuma haka to kafirai gashi nan wan najashi shi kuma najashi malikul habasha sarkin habasha annasara waɗanda suke kiristoci ne wato in kuka dubi abin da yake nuna kenan yakan haɗo sunan kabilar da ƙasar da addinin fahum don haka waɗannan sunaye da kake ji ake faɗi ismu jinsin suna ne na jinsi ina zuwa tukuna ku saurara fahum ismu jinsin su dinnan da kake jin ana cewa kildanawa kan'anawa sabi'awa da makamantansu ko suna ne na jinsi kama a ce hausawa eh sai ce lasma alamin ba sunan yanka ba ne yanzu hausawa sunan yanka ne na wani mutum ɗaya ƙasa hausa yau wato hakan kaji an ce kishdanawa kan'anawa sabi'awa to suna ne na jinsin wasu mutane ba suna ne na mutum guda ba menene a cikin taku nuskar ka mu gani eh to eh, haka gashi nan sai yake cewa wa batlimus malikul yunan wa kaisar malikul rom fahuwa ismu jinsin to haka ƙari ne a cikin taku nuskar to amma wani abin mamaki a nan shi professor tuwai jirma bai yi ishara zuwa ga wannan kamar yadda ya saba ba a cikin ainihin wato abin nan lallai yakan kawo dukkan yadda nusa suka saba amma dai nan kam ko ishara akan haka bai ba wato yana magana akan ainihin sarkin yunanawa ne greek da sauransu allah ya taimaka kanatu sabi'a illa qalilan minhum yace sabi'awa sun kasance in ba 'yan kaɗan daga cikinsu ba izzaka a wancan zamani ala shirki akan shirka suke in ba 'yan kaɗan daga cikin su ba wa ulama'uhumul falasifa malaman su su malaman falasifa wa in kana sabi'i ko da ike fashi ba sabi'i kad la yakunu mushrikan takan yi ya kasance ba mushriki ba bal mu'minan billahi hasali ma wani lokacin sai a samu ainihin wato basabi'e mai imani ne da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa na kama kala Allah ya zuwa naku ta <laughs> kama kala ta'ala kamar yadda ainihin Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina amanu wallazina hadu wan nasara to ku dan saurara dai wato abin da yasa ita nuskar ku jama'a tana da matsala ne in ba ku manta ba na yi muku wani alkawari ne da har yanzu ma na manta ban cika ba amma in Allah so bari zan yi kokarin cika shi ko da an jima din nan sai in kwafo shi a flash in zo in saka shi ma a nan cikin computer darul hadith wannan nuskar ta ku jama'a asalin ta abin da ya faru nuska ce wadda wani malami ya karanta ta a kaset da aka tashi aka juye ta daga kan kasar kai tsaye ba a gyara ba kawai sai aka je aka abin nan aka buga don haka wani wurin ku ga kwan gaba kwan wani wurin ƙari wani wurin rage wani wurin gashi nan dai har sai da aka yi debate a kanta akan intanet cewa ya kamata mutane su rinka ɗaukan kasusuwan malamai suna zuwa suna mai da su littattafai ba tare da sun tuntuɓi malaman nan ba wasu suka ce bai kamata ba ba don kuma ba ya kamata a tuntuɓi malamin don in yana da gyare-gyare da zai yi. sai da na kawo mana akan haka sharhin wannan littafin wanda ainihin wato shi doktor a fauzan yayi shi nashi da ɗaliban shi za su da za su sauke kaset ɗin sai da suka kai mishi tukuna ya gyara ya tabbatar wasu kuma suka ce to abin ne da kamar wahala in aka ce duk kaset ɗin da aka samu za a sauke sai an kai wa malamin to wani malamin ba za a same shi ba wani malamin an same shi ayyuka sun mai yawa ni ku abin da nake cewa in dai har ba za a iya samun shi ba to a haƙura shi ya fi alheri domin menene gaggawa a buga abin da yake ta ba shi yake faɗin haka ba yanzu misali littattafan usaimin jama'a yanzu fa rikici ne ya taso sosai a tsakanin ƙasar masar da ƙasar saudi arabia littattafan da mu nan ake kawo mana kawai muna karɓe muna ta cewa usaimin ya ce in kai kana da kasusuwan in ka ɗauki kaset ɗin ka saurara sai ka ga wani lokacin maganar da ta kai shati biyu ko shati uku an ce daga kaset ɗin nan aka sauke ta a kaset ɗin babu ina aka samo ta samir gashi nan a saudi arabia ya sha kwasan rikici shi da ɗaliban eh, abin nan ɗin ɗaliban ufemin ɗin a je ufemin ɗin ya karyata su ya hana su yin wani abin amma bayan ya rasu yanzu sun zo suna ta bugawa daga ciki akwai wani fikihul ibadat fikihul ibadat na ufemin wannan littafin da yawa daga abubuwan da ke ciki ba daga ufemin ba ne to akwai ire-iren waɗannan abubuwan fa jama'a gaskiya saboda Allah ba daidai ba ne abin da malami bai faɗi ba ka je kawai wai saboda kana tunanin in dai wane ne to in ya tashi akan kaza kaza zai faɗi ai ba a yi wa mutum tunanin haka ba a tunanin haka shi yasa abin da nake gaya muku kenan da yawa hatta ni nan kaina wasu sai ce ai na yi wa kaina tuka da warwara domin shi abin da yake tunani in dai har kaza ne to kawai albani zai goyi bayan wannan abin ba haka bane ba haka ake ba yanzu misali zahiriya mazhabin zahiriya a ina suke zahirancinsu a fiƙihu to yanzu in kai ganganci ka ce ayoyin da ke magana siffofi ɗin nan gaba ɗayansu su ibnu hazmin sun yarda da su sai a ce ka taka kusa saboda ka ɗauka cewa su dama zahiriya suke bi kuma dama waɗannan ayoyi su ake abu zahirinsu to su ibnu hazmin da suka zo babin tauhidi kuma sai suka ɓata ba sa bin zahirancin anan to yanzu idan kai hukunci cewa tun da su zahiriya ne sai ka ce ai ibnu hazmin ya yadda a ce Allah a sama yake ya yadda a ce kaza ya yadda a ce kaza ya yadda a ce Allah na da hannu saboda me saboda dama zahiriya ne sai a ce ka taka kusa kaga ya rubuta haka da hannun shi a'a kai kai ka dauka cewa lazimin mazhabin shi a sai a ce to ba haka bane a fiqhu ne suke zahirancin amma in aka koma aqida fa ga littafin shi nan almuhalla tun daga farkon ta har ta ta'awilin ayoyin sifat ne yake yi sai da ya kulla kitabu tauhid kitabu tauhid na muhalla gaba daya yayi ta'awilin waɗannan ayoyin ne dan haka a wajen ainihin tauhidi da aqida ibnu hazmin kuma ba zahiri bane <laughs> kuma tare da ko taba shi aka yi sai rera kan shi waka yace alam ta'lamu anni zahiri wa anni alama bada hatta ya koma dalil to amma aka ce mishi Allah a sama yake sai ce a'a to ina zahirancin saboda haka baka lazimta wa mutum akan abubuwa da dama shi yasa kuka ga maganar mu da muka fara jiya akwai hadisan da hakim ya lazimta wa su Imam Bukhari akwai malaman da suka taso suka ce ko Imam Bukhari na dare ba zai dauki wannan ba zai kawo wannan hadisin ba me yasa ai da ma Bukhari bai ce zai isti'abin hatta hadisan da suka cika sharaɗan shi ba a cikin sunan littafin sai da ya ce me al-mukhtasar don haka idan hadisai biyar sun cancanta ya saka a littafin in ya ɗauki guda ɗaya ya saka eh idan ka zo daga baya ka ciro waɗancan guda hudu ka ce to ai a sharaɗin shi ya kamata ya kawo waɗannan ma sai ya ce eh amma akwai sharaɗin shi ɗaya kuma ka manta shi ne ya ce zai ikhtisari ne saboda haka dole ne sai ka rinka taka tsantsan kafin ka danganta wa mutum magana in ba ka ji ya faɗe ta ba karka danganta mishi ita ka ce ai wani a yadda na san shi to kawai ka zama mazhabin shi ne wallahi abin da suke wa usaimin kenan yanzu misali bana muka tattauna wannan mas'ala a madina don ɗalibi mai zafin kai cikin ɗaliban usaimin da shi ainihin abin nan din da shi samir samir ya shiru ya banni tukuna ashe ya banni ne in ɗanɗana irin shi in ji shi ya san shi sai ya shiru eh kamar ba ruwan shi da magana shi ɗalibin suna daga cikin waɗanda suke rubuta cewa usaimin ya ainihin wato tafi akan cewa ba a yin jifa da daddare ba a yin jifa da daddare samir ya ce a shekarar da yake haƙon su haɗu da usaimin ya mishi tambaya sai ce min kasan da muka haɗu da shi sai mu ce a'a sai ce kusan sha ɗayan dare zai tafi yin jifa na ce mishi bala ah, an ce ka ba da fatawa cewa kada a ji jifa da daddare cewa ƙarya aka yi mini wannan magana tana na cikin fikirin ibadat cewa ya ce ba a jifa da daddare kuma sai gashi ana hakon a same shi a tambaye shi ya ka haɗu da shi wurin jifan da daddare <laughs> Allah kiyaye wato akwai wasu mutane ne masu rawar kai malam haka muka haɗu da wani ɗalibi a wurin abin nan yana da rawa kai a wurin mashhur yana da rawa kai nace mishi amma na lura yana da rawa kai ya rinka saurarawa tukuna wani lokacin da yayi tambaya kafin a fara bashi da an fara bashi ansa sai ya tare kuma yana ƙara malamin kalmomi ka bar shi mana ya faɗa maka tunda baka sani baka tambaya <laughs> Allah ya kyauta dan haka ku dan saurara ku je ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innal ladina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce lallai waɗanda suka yi imani da waɗanda suka ainihin wato dawo kuma waɗanda suka, suka bi addinin Yahudanci wan nasara da waɗanda suke nasarawa ne wato anan amma cewa wallazina hadu baya ɗaukar ma'ana al-yahudu ƙarar gaskiya waɗanda suka ce mun tuba wato mun tuba daga bautar ɗan maraƙi wan nasara da nasarawa asalin ita ma kalmar nasara jama'a ba ta ɗaukan ainihin wato ma'anar katiri kirista haƙiƙanin al'amari asalinta ita ce kalmar da da turanci suke cewa nazaret wato isa banazare wato ɗan garin abin nan ina fata an gane to wasabi'ina da sabi'awa wato kenan yanzu waɗannan sunaye ne ake faɗi wallazina hadu wan nasara wasabi'ina sunaye ne na jinsin wasu mutane man amana billahi wal yawmil akhir daga cikin su wanda yadda da Allah da ranar lahira wa amila saliha ya aiki na gari falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna kuma ba su da tsoron komai sannan ba su da bakin ciki a ranar alkiyama suratul baqara aya ta ainihin wato 62 wa qala ta'ala Allah yace innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabiuna wan nasara lalle waɗanda suka yi imani da waɗanda suka ce sun tuba da sabi'awa da nasara wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa amila salihan ya aiki na gari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da ainihin tsoron komai kuma ba su da ainihin bakin ciki akan komai abinda waɗannan ayoyin suke tabbatar mana shine duk wata kabila da aka danganta ka gare ta ko da asalin kabilar ta kasance mushrikai ce kuma ta yi ƙaurin suna idan kai ikai ka yi imani ga Allah to abin da zai shafe su na tsoro ko azaba kai ba zai shafe ka ba abinda Allah yake cewa babu wani mutum wanda Allah ya condemn shi saboda ya faɗo cikin kabila kaza Allah ya ce tun da dai kai cikin bani Isra'ila ne to ba za a taɓa karɓan ka ba babu wanda Allah ya wannan jafa'in ina fata an gane duk wanda ya san kawai gaskiya kawai ya imani da Allah sauran laifin kabilar shi su da su da Allah amma shi dai na Allah ne lakin sai malam yace kasiran minhum ko lakin kasiran minhum Au aksarahum yake sai dai kuma da yawa daga cikin su ko kuma mafi yawancin su kun ji yadda malamai ke magana da yawa daga cikin su ko kuma mafi yawancin su kanu kuffaran au mushrikina sun kasance ainihin kafirai ne ko mushrikai su sabi'awa kenan kama anna kasiran min al-yahudi nasara kamar yadda da yawa daga cikin yahudawa da nasara baddalu sun ainihin wato sauya addinin Allah wa harrafu kuma sun kawo wani a madadin shi wa kuffaran suka koma suka zama kafirai au mushrikina ko kuma ainihin mushrikai fa ulaika sabiuna to su waɗancan sabi'awa allazina kanu izzaka kanu kuffaran waɗanda suke a wancan lokaci sun kasance kafirai ne na kuma mushrikai wa kanu ya'buduna al-kawakib kuma sun kasance suna bautar taurari wa yabnuna lahal hayakil kuma suna ainihin gina musu haikaloli ina fata an gane ina son fa ku gane wannan haikal din bai da bambanci da hubbara fa da aka yi na shehu eh domin zuwa ake ana bauta a wurin kabarin shehu ko jiya da shekaran jiya za ga suna ta tarihin fada shehu da sauransu a NTA suna ta ainihin nuna yadda kabarin yake kuma ni na shiga na gani kabari ne amma an kewaye shi da wani koren yadi an yi mishi daki an yi mishi ado an yi kaza ko mutane sun koma suna yin abubuwan da ba haka bane koma ana neman ainihin Allah ya azurta mutum shehu jali na ya kare shehu bana na yi noma na yi asara shehu na yi kaza na yi kaza bai da bambanci da waɗannan hayakil wato abin da ake so mutane su rinka lura shi Allah ba yana mu'amala da suna bane kamar yadda muka faɗi anan yana mu'amala da ma'ana abin da ke cikin ka ne duk danginka su ne su fir'auna da namarudu da duka waɗannan kafirai a ce su ne kakanninka amma kai sai kai imani da Allah to yanzu Allah ba yana duban ka a matsayin kai dan uwan su Fir'auna bane yana duban ka ne a matsayin ka na mumini haikal din nan da aka zo aka yi shi ai ba Allah ya hana Allah ya hana ai tanti ne a zauna ana shan shayi ko ana shan madara Allah bai hana wannan ba amma sai aka yi irin wannan aka koma ana sujuda a cikin shi ga wata tauraruwa da ke sama menene bambancin wannan da ainihin kabarin da aka ce wannan kabari na wani salihi ne amma sai aka koma shi salihin ake roƙo ya bada abin da Allah ke bayarwa me bambanci babu bambanci babu bambanci jama'a don haka abubuwan da suke kenan a kabarukan a kabarin ainihin wato eh, shehu da makamantansu Allah ya kiyaye Allah iya cewa gashi zai fassara mana haikal din ma a nan kasan kun saurara yace al hayakil jam'u haikal wa huwa al baitu dakham gida ne babba al-muzakharuf min ad-dakhil wanda daga cikin shi aka yi mishi ado yukhassasu li al aliha wanda aka keɓe shi domin bauta ainihin alloli shine wato kun gane haikal din yana yana tambaya akan wata ma'ana ne ta haikal kamar irin menene eh, sojan ƙarya din da suke cewa na menene dogon yaro ana iya kiran shi haikali na fata an gane wato duk wani abu wanda za a aje shi ya zama wani dalili da za a rinka wata bauta ko makamantan haka ana iya kiran shi ainihin haikali Allah ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullah eh. Eh, a innal lazina ne domin ai aya ce yaya take innal lazina ne eh da na'am sai kama yin sharɗi akan man amana kuma bayan ya ce innal ladina amanu eh a yo ai nan yana magana akan mu'minai ne mu'minan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallazina hadu da waɗanda suka ce sun tuba daga cikin wa addinin annabi Musa sabi'una da sabi'awa wan nasara da nasara man amana billahi wal yawmil akhir me yake nufi da wannan maganar wallazina hadu da yake faɗi wawun dinnan wawu inafin ce ko wawul ataf wawu inafin ne ma'ana ga yadda bai kamata ka fassara innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallazina hadu haka kuma waɗanda suka ce sun tuba din nan daga cikin mabiya annabi Musa wasabi'una da sabi'awa wan nasara da nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira yanzu wannan sharadin ane akan waɗannan ne kenan na bayan tunda na farko an riga an gabatar da cewa siffar su mecece imani ashe abin da ake nufi shine daga cikin mabiya annabi Musa da mabiya annabi isa da sabi'awa da duk wani mushriki da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya same shi a duniya idan ya dawo yayi imani irin imanin sahabbai allah zai karbe shi da shi da sahabbai duk ɗaya ne ina fata an gane in ba haka ba ga su salmanu ba salmanu wani irin kafirci ne bai shiga ciki ba ya fada nan ya gungura nan daga bautar wuta ya dawo cikin kiristanci daga nan gashi nan har ya to cikin addinin musulunci wa mazhabin nufat ya ce mazhabin annufat min ha'ula ifin rabbi mazhabin masu kore siffofin Allah daga cikin waɗancan ina son ku kiyaye waɗannan ɗinnan da ake ta lissafawa sabi'awa kildanawa kishdanawa kan'anawa da to mazhabinsu eh game da ubangiji annahu cewa shi Allah laisa lahu illa sifatun salbiya Allah ba shi da wasu siffofi sai siffofi na naƙasa. ƙasa ga shi na ƙasa ya ce as-salbiya min salaba shay salban as-salbu huwa an-nafyu bi idkhali adati salbi Misali, zalika ma yadhhabu ilaihin an sifatin rabbi ka rabbika qawlihim laisa bi sami'in ma'ana mutanen da suke sallabewa suke cirewa Allah siffofi ta hanyar amfani da adwat ko adat na ainihin abin nan eh, cire siffofi kamar laisa laisa bi sami'in wala basir wala mustawin alal arshi wala yaghdabu wala yanzilu au idkhalu ahadi adwatin nafi laisa la ma alal qawli bi haythu taj'alu ma'anahu dakhilan ala salbi annafi yace ka duba littafin at-tadammuriyya abinda malai yake so yace shine mazhabin waɗannan daga cikin masu kore ainihin wato siffofi ga Allah madaukakin sarki shine suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ba shi da ainihin wato wata siffa sai dai siffa wadda take ta salbu a ce ba shi da ji amma kada a ce Allah mai ji sai dai a ce ba shi da ji ba shi da gani ba shi da kaza ina fata an gane au idafiya ko kuma ainihin wato wato eh, tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata siffa sai dai siffar da ake danganta shi zuwa ga wani abu gashi anan nan ƙasa ma ya ce al'ibafa ibaratun amma hiya ta yi ni kulli wahida la yatimmu illa ma a ta'aqulul ukhra كالأبوة والنبوة ونحو ذلك أو ما آه، أو ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير إذا ليست صفات ليست صفات حقيقية بل هي نسبية كوصف الفلاسفة لله بالعلة لا بد من وجود معلول كوصف المتكلمين له بأنه أخص أو آه، بأن أخص أوصافه القديم لا بد من جديد بخلاف وصفه بالأول wato malam ya ɗauko asalin yadda wannan aƙida tasu ta samo asali ne da suka kawo mana ita cikin musulunci waɗannan masu kore siffofi ga Allah maɗaukakin sarki imma dai sun samo asali ne daga ɗayan waɗancan tushe guda biyu tushen farko su ne masu cire duk wata siffa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma masu danganta wata siffa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar jingina mishi wani zuwa ga halitta kama a ce Allah uba ne gawa ne Allah uba ne gawa ne yanzu ya samu wannan siffa ta ubantaka ne saboda me saboda an danganta shi ga wani kenan in ba a danganta shi ga wannan ba fa ba shi da wannan siffa Allah abin bauta ne gawa ne idan wane bai bauta mishi ba fa ba shi da wannan darajar ko kun fahimta waɗannan in kuka fuskanci waɗannan nau'ukan guda biyu a fakaice suna cire duk wata siffa ga Allah maɗaukacin sarki ko kun gane jama'a wancan misalin da ne na yi ne fa a misalin yadda su suke misali masu cewa Allah uba ne uba ne ga Isa a yadda suke cewa kafin ya samu ɗa Isa shi ba uba ba ne kenan yanzu wannan siffar da suka baiwa Allah a cewarsu ta ubantaka siffa ce wadda take tabbatacciya kenan ko kuwa siffa ce wadda take tsari'a siffa ce wadda take tsari'a ta faɗo mishi ne wato kafin ya samu wannan ɗan shi da ita da ya same shi sai ta tabbata to kenan siffa ce na ƙasashiya ga Allah to sa'an nan sai kuma siffar amfani da adatu na ainihin sal sai a ce Allah ba shi da ji yanzu wannan an yi amfani da da wata kalma daga cikin kalmomin larabci an kwace mishi wata siffa wadda yake a wurin mu musulmi tabbatacciya ce gare shi amma su kuma a wurin su fa ba tabbatacciya ba ce to abin da nake so ku gane malam yana faɗin waɗancan kafirai da ake ta faɗin sunan su yau din nan to matsayin su kenan game da siffofin Allah madaukakin sarki ko dai tun farko su ce Allah bai da siffa gaba ɗaya to ina son ku natsu da kyau ku dubi mu'tazilawa a musulunci mu'tazila a musulunci su ne waɗanda suke cewa gaba ɗaya Allah bai da siffa kun ga sun yi kama da waɗancan sannan sai kuma ku dawo ku dubi waɗanda suke tabbatarwa da Allah siffa amma kuma siffar suna kore khabariya ba su yadda a ce Allah yana sama ba ba su Allah na ce Allah na da hannu Allah zai zo a ranar alkiyama ba su yadda ba amma su yadda a ce Allah maɗaukakin sarki yana da ƙudura. Allah yana da irada wato sun yarda da wasu siffofi ba su yadda da wasu siffofi ba to ka dubi waɗannan da suka yadda a danganta wasu siffofi ga Allah saboda wani hali amma ka a danganta wasu siffofi ga Allah kuma dan saboda wani hali sai ku duba kenan transformation ne wato juyin juya hali ne kawai na in kamar bari yi muku misali mewa za ku fi ganewa muka dubi tun sanda aka fara siyasa a Najeriya duk sanda ake siyasa a Najeriya ba a taɓa yin ƙwaya uku ba siyasa ƙwaya biyu ce inda manya-manya za su mamaye su ta zalunci da kuma inda masu tsaurin ra'ayi da talakawa za su mamaye su ta hayaniya haka ne ko <laughs> nan manya-manya ne za su mamaye da sarakuna da 'ya'yan sarakuna da masu kuɗi da 'yan boko da 'yan col, da 'yan secret society su ta mulki su naɗa wanda suka so su cire wanda suka so amma muna cewa da izinin Allah nan kuma fa sai a samu wani mai tsaurin ra'ayi mai kudaddiyar riga ya ta hayaniya da talaka suna tawarin baki kuma ƙarshe ba za su yi nasara ba haka aka yi can zamanin kaɗa ko su sardauna eh npc da nefu aka to aka yi npn da prp yanzu da ake yin pdp da ampp canzawa amma ma'anonin fa duk suna nan kamar yadda jam'iyyun suke yanzu duk wani dan pdp naka koma shekara talatin a npn yake <laughs> na fatan gwamna ne naka koma shekara hamsin a baya su ne a npc ina <laughs> fata an gane duk wani dan prp za ga shi ne nefu to kuma za ka same shi yanzu shi ne ampp <laughs> shine ko kuna <laughs> to haka abin yake haka waɗannan aƙidojin ma kawai juyawa suke suka juya dan sai ga waɗancan ɗin dai su ne waɗancan ɗin dai su ne Allah ya kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullahi wa na'am duk ɗaya ne sami'un an tabbatar mishi da suna amma sai a ce bilasan ba tare da samar da siffar da ke cikin wannan sunan ba yana daga cikin aƙidojinsu dan haka ai malam ya ishara zuwa ga tadammuriya littafin al-aqidatu tadammuriya ya fito da sharhin waɗannan abubuwan karara kuma ya tashi ishara sai ya ce muhaqqaqa a dubi wadda ainihin aka yi mata taqiqi dan ita ma wadda aka yi mata taqiqin tana dauke da fa'idoji irin waɗannan Allah maraukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa au idafiya ko au murakkaba minha ko kuma wadda take ainihin wato murakkaba ce minha wato ainihin waɗannan irin a ah, siffofin na Allah maɗaukakin sarki wato sun rakabu ne daga ainihin wato salbo ko kuma daga ainihin idafiya shine kamar yadda malamin ne yake ishara menene a ce sami'un sami'un amma kuma sai a ce me bila sam mai ji ne ba tare da ji ba basirun mai basira ne bila basar ma'ana asali ita siffar da ake ƙoƙarin korewa a zahirinta ta rakabu ne daga me daga asalin sunan sai ce wa humul ladina bu'isa ibrahimul khalil ilaihim su ne aka turo ibrahimul khalil zuwa gare su fa ja'adu to kun ji da malam ya duk da ya gama shan fanya sai ce dan haka sai ta yi kenan shi ja'ad din nan akhadha an sabi'a al falasifa ya ɗauko wannan aƙida ne daga sabi'awa waɗanda suke falasifa wa kadhalika abu nasr hakanan abu nasar al-farabi abu nasar al-farabi shine ɗaya daga cikin waɗannan da kullum muke magana akan shi bari mu yi tarihin shi gashi ya ce huwa muhammad ibn muhammad ibn tarhan ibn awzalagh التركي أبو نصر الفارابي الفيلسوف المنطقي بس فلسفي كما منطقي قال عنه الذهبي zahab ya ce lahu sani mashhura yana da littafai waɗanda suke ainihin wato shahararru ne man ibtagha min hal huda dalla wa hara wanda duk ya nemi shirya a cikin waɗannan littafai ga su suna da yawa fa amma zai bata kuma zai rude min ha takharraja ibn sina daga jikin waɗannan littattafan ne ibn sina ya graduating su ya karanta ya fita dan haka ya bata nas'alullah at-tawfiqa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gandakatar sai ya ce musamman muallim asani ai eh, ana kiran shi shine malami na biyu kama anna arsato huwa al-muallim al kamar yadda ainihin wato arsato shine ainihin aristo aristo na fata an gane wanda aristot ko aristotle da turanci shine ainihin al-muallim al-awwal shine malamin farko a cikin falsafa to shi kuma wannan farabi suna kiran shi na biyu wani da hawa sana an haife shi wajen shekara ta ɗari biyu da hamsin da bakwai ya rasu kuma shekara ta ɗari uku da talatin da tara lahu iddatu tasanif yana da littafai da yawa min ha risalatun fi aghrab ma ɗabi'a tabi'a risalatun fi isbatil musaraqat كتاب تحصيل sa'ada ila غير zalika واشتهر annahu sahibul falsafa. التلفيقية حيث حاول الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو wato shi ya yi ƙoƙarin haɗa ra'ayoyi ne na girkawa waɗanda suke da saɓani da juna kamar misali ra'ayi a cikin fiƙihun malikiya to za ka iya haɗa ra'ayoyin fiƙihun malikiya da na hanafiya don suna tafe tare galibi amma an kai ƙoƙarin haɗa malikiya da ainihin hanabila ba ta haɗuwa nahau kai ƙoƙarin haɗa kufa da basra ba ta haɗuwa to haka Aflaton da aristotle dukansu girkawa ne dukansu kuma philosophers ne wato philosophers ne amma kowanne yana da irin nashi theory din waɗanda suke da conflict suke da rikici da na ɗayan to shi wannan ainihin farabi sai ya karatu sai ya ƙoƙarin haɗa su don haka ainihin ake kiran shi sahibul falsafa at-talfiqiyya wanda ya zo da ainihin wato philosophy na ƙoƙarin gwama theories guda biyu masu karo da juna ina fata an gane duk dai gaba ɗaya ɓata ne Allah ya kiyaye to shine malai yake cewa wa kazalika abu nasr ah, al-faradi dakhala harran shi ma ya shiga harran wa akhadha an falasifati sabi'in ya ainihin ɗauko karatu daga ainihin falsafawa sabi'awa tamama falsafatihi wanda wannan shi ya bashi cikakken ilimin falsafa shi wa akhadha hal jaham aidan haka nan shi ma ainihin jaham ya dauko daga ainihin wato falsafa ta sabi'awa fi ma zakarahu al-imam ahmad wa ghayruhu kamar yadda al-imam ahmad da shi da ainihin waɗansu malaman ainihin suka faɗi haka to akwai wani abu ne can baya da yake to ina jin ba mu zo kan wurin ba insha Allah kamar yadda al Ahmad da shi da waɗansu malaman tarihi ainihin suka faɗa haka wannan bayani ya zo a cikin littafin ar alal alal na wa Zanadiqa na alimam Ahmad da kuma littafin Fatawa ta Ibn Taymiyyah mujalladi na hudu shafi na 217 zuwa 219 to sai yake cewa wa akhadha hal jahmu aidan fi ma zakarahu al-Imam Ahmad wa ghayruhu lamma nazara Sumainiyya ba'da falasifati al-Hind yayin da ainihin wato Sumainawa suka yi mukabala da wasu daga cikin falasifa na hind su sumainawa din su ma gashi malam ya ce ainihin ta'ifatun fil hindi wasu yanki ne na ainihin wato mutanen ƙasar hindu taqulu bi tanasukhil arwah su kuma kun ji suna da aqidar tanasukhul arwah shine dan adam yana ainihin wato juyawa ya sake dawowa wato yanzu mu ɗinnan da muke wannan rayuwar reformation ne na wasu mutanen baya an taɓa yin wasu shine da aka sake juyowa sai suka sake fitowa a mudin nan ɗaya daga cikin aƙidojinsu kenan ɓangare na biyu na aƙidarsu shine idan ka rayu shekara ɗari da ta wuce misali ka rayu a matsayin mutumin kirki to in ka mutu to sakamakon da za a yi maka shine sai a sake dawo da kai sai ka dawo a cikin wata halitta mai jin daɗi to an yi maka sakamako kenan na wancan kirki da kai sai ka dawo cikin sarakuna ko wata dabba da ake ji da ita ko makamantan haka idan kai shegantaka a waccan rayuwa ta farko sai a dawo da kai sai ka dawo a cikin jaki kai ta shan duka kai ta shan wahala misali ko kare a tsane ka da makamantan haka to su kuma kun ji irin tasu aqida kenan yan tanasuhul arwa wa qidamul alam da kuma cewa ainihin wa alam cewa duniyar nan ainihin tintini haka take kuma haka za ta wanzu suna وينفون النظر والاستدلال سسنا تيوا باب ونبنتك باب ونكف هجة وزعموا أنه لا معلوم illa min جهة الحواس alkhams suke cewa ba wani abu dan adam zai sani sai abin da idan shi ya gani ko kunnen shi ya ji ko hannun shi ya taɓa in ba waɗannan senses guda biyar suka baka wani ilimi ba duk wani abu da ake cewa ilimi karya ne kawai kun ji su kuma kama zakarar sheikh kamar yadda ibnu taymiya ya faɗi ya ce wa sumainiya nisbatun ila sumanat baldatin bilhind wato wani gari ne a ainihin kasar indiya kun ji su kuma wasu kafiran ne duk ibnu taymiya ya shiga cikin littafan duniya ya karanto waɗannan su ne ya zo yake gano wa musulmi asalin yadda su suka shigo musu allah ya kiyaye to sai malam yake cewa wa humun lazina ko yajhaduna min al-ulumi masiyal hissiyan su ne waɗanda suke musu duk wani abu na ilimi in ba abin da ake iya ji ko gani ko tabawa ko sansanawa ko makamantan haka ba su ne dai waɗanda muka faɗi ko kun fahimta jama'a malam yake cewa hadhihi asanidu jaham jama'a kun ji waɗannan su ne isnadodin jaham kun gane duk salsalar fa isnadojin nasu su ne waɗannan tarji'u ilal yahud isnadin na koma ne zuwa ga yahudawa wasabi'in da sabi'awa wal mushrikina da mushrikai wal falasifatu dallina da falsafawa waɗanda suke batattu ne imma min as-sabiina wa imma min al-mushrikina ko dai ya zama isnadin ya tike zuwa ga sabi'awa masu bautar rana da taurari da wata ko kuma zuwa ga mushrikai masu bautar gumaka thumma lamma uribatil kutub ar-rumiyya to sa'an kuma yayin da ainihin wato aka juya littattafan rumawa ina fata an gane aka juya su ainihin aka dawo da su zuwa ga harshen larabci fi hududul mi'ati saniya a wajejen ainihin wato shekara ta ɗari biyu aka fassara waɗannan littattafan zadal bala'u sai bala'i ya ƙaru ma'ama alƙar shaitanu fi qulubid dullal tare da ainihin abubuwan da shaiɗan kuma ya jefa a cikin zukatan batattu ibtida'an tun farko min jinsi ma alqahu fi qulubi ashbahihim na irin jinsin ainihin ɓatar da ya jefa a cikin zukatan makamantansu da suka gabata idan ba ku manta ba a kwanakin baya nake kawo muku cewa a zamanin na Umar Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rubuto mishi takarda cewa ranka ya dade gashi mun ci kasar Farisa da yaki ga wani ɗaki guda mun samu library ne cike da littattafai na falsafa a kwaso littattafan nan a kawo su musulmi su karanta su su ga abin da ke ciki na Umar ya rubuta mai jawabi da cewa a'a abin da ke cikin littattafan nan idan alheri ne to ba ma bukatar shi domin alherin da Allah ya aiko annabi da shi a Qur'ani ya ishe mu idan abin da ke cikin littattafan nan sharri ne dan me zaka kawo musulmi sharri bayan suna tare da alherin alqur'ani dan haka a ɗibi littattafan nan a zuba su a ruwa su narke su lalace ko kuma a kona su abin da sa'adu din yake nan aka je aka samu kogin jahun aka zuba su wannan kogi na farisa aka zuba su ainihin suka narke shikenan aka zauna lafiya a zamanin sahabbai da tabi'ai to daidai wajen ƙarshe ƙarshen shekara ta ɗari biyu ɗin shine sarki ma'amun Shi ne yasa aka kwaso waɗannan da aka zo aka fara fassara su a ga menene ke cikin su to kun ga an fassara su sun koma larabci ai kuma sai an samu malamai sun karantar da su ko to daga nan ne aka fara karantar da yara su har suka taso sai suka waye gari kun ji yadda falsafa ta taso ta karfi kenan sannan kuma ga bata da shedan ya jefa musu ga kuma littattafai don haka sai abin ya karfi don haka su sarki ma'amun su ne suka ɗaura gindin waɗannan abubuwa suka zo suka zama bala'i ga al'ummar musulmi don haka a zamunan su ne aka samu mutanen da suka zo suna cewa qur'ani ba magana Allah bane kuma waɗannan sarakuna suka iya yadda da wannan kuma aka yi ta cutar da bayan Allah irin su Imam Ahmad bin Hanbali akan sun ce qur'ani magana Allah ne burbushin wannan fitina a daidai shekara ta ɗari uku da kafinta da kaɗan aka haifi ibnu abi zaid al-qirawani amma shi a lokacin Allah ya tsara ƙasarsu daga wannan bala'i don wannan bala'i ya faru ne katin shi a ina a ƙasashen iraki duk wannan bala'i bai shigo abin nan makka ba bai shigo madina ba sannan wannan bala'i tun da makka da madina su kuma su ne fida su ne suke ainihin shayar da magharib aƙidoji don haka sai zama su ne risala waɗannan aƙidojin ba su shigo musu ba amma sun samu labaransu ne don haka ga mai risala ya zauna a cikin risala yake fitowa ƙarare na faɗi wa annal qur'ana kalam Allah lallai qur'ani magana Allah ne wannan maganar a daidai sanda yake faɗinta tana da haɗari ka faɗe ta a iraki domin ka faɗe ta a iraki lai za a yi da kai in ka ce qur'ani magana Allah ne sai dai ka ce qur'ani halitta ne ko kuma ma'anar magana Allah ne domin Allah baya magana da harafi baya magana da sauti a cewar su to qur'ani kuma ai an gan shi gashi ana iya rubuta shi to a ce Allah ne ya faɗi wannan magana da za a iya rubuta ta sai su ce ba ta dace ga Allah ba sai ka kasa gane irin wannan kafirci menene duk daga cikin waɗannan maguzawa ne ya saɗaɗo ya zo mana Allah ya kiyaye to sai malam ya ce walamma kana fi hududil mi'ati saniya intasharat hadhihi al-maqala to yayin da ainihin wato aka shiga tsaka tsakin shekara ta 200 ta musulunci sai wannan aqida ta yadu allati kana salafu yusammunaha maqalatal jahm wadda malaman salaf suke kiranta aqida makalatal jahamiyya wadda malaman salaf suke kiranta ainihin aqidar jahamiyya bi sabab bishr ibn ghiyas al-muraisi saboda ta yaɗu ne saboda bishir ɗan ghiyas al-muraisi wa tabaqatihi da shi da sa'o'in shi waɗanda suka yaɗa wannan bishir ɗinnan nan malam gashi a ƙasa ya tarihi shi yace huwa bishir ibn ghiyas ibn abi karima al-adawi Maulahu kun gani kuna fahimta jama'a tun jiya duk wanda muka karanta muka karanta sai ku ji an ce mawali ne wato a lokacin nan waɗanda suke bayi ne da bai bayi waɗanda aka yanta su su ne suke zagewa domin yin karatu to su kuma tun da karatun talauci ne da wahala ya kai su babu kuma wani jagoranci za su iya fadawa hannun kowa su karatun sai su waye gari sun yi karatun amma sun waye gari su ne malaman amma bata suka karanto in ba ku manta ba ja'ad mun ji cewa maula yana daga cikin mawali jaham mun ji cewa yana daga cikin mawali bishir gashi kun ji an ce maulahu shi ma yana daga cikin mawali al mutumin bagadaza al-muraisi dan ainihin wato eh, kasar muraisi abu abdurrahman ana mishi alkunya da cewa baban abdurrahman almutakallim malami ne na ilmul kalam almubtadi dan bid'a qala anhu az-zahabi imamu zahabi ya faɗi game da shi ya ce nazara fil kalami fa alaihi ya yi bincike game da ilmin kalam sai ilmin kalam din ya mamaye shi wan salaha min alwari ya fita daga tsoron Allah da taka tsantsan gaba ɗaya zama bai da tsoron Allah bai da taka tsantsan wajen radar kaula bi khalqil qur'an ya fito karara yana cewa ƙur'ani ba magana Allah bace ƙur'ani halitta ne a ilaihi yayi kira zuwa ga wannan aƙida hatta kana ainal jahamiya fi asrihi har sai da ya gari ya zama shine jagoran jahamawa a zamanin shi wa alimahum kuma su shine malamin su sama qatahu ahlul ilmi malamai suka ainihin wato ji haushin wannan ainihin mutum wa kaffarahu iddatun daga cikin su aka samu masu yawa masu kafirta shi walam yudrik jaham ibn safwan bai riski jaham dan safwan ba bal talaqafa maqalatahu min atba'ihi ya har haɗo maganganun da aƙidar wancan jihar ne ta hanyar mabiyan shi ya rinka bin mabiyan ne daga haka ya tattara amma da yake mai ƙwazo ne sai ƙwazon yaɗa wannan ainihin bid'a ina fata an gane wasan mahu zahabi na ina dan zuwa yace zahabi ya kira shi bishirin sharri haka yake kiran shi albishirin alheri eh, albishirin sharri albishirin sharri madadin albishir ba alheri ba ne? sai yake ce mishi bishirin sharri albishirin sharri lahu iddatu kutubin yana da littafai da yawa min ha kitabul irja wal radd alal al khawarij wal istita'a halaka sanata 18 wa 200 ya mutu shekara ta 218 wa qad balaga min umri qariban min 80 sana ya kuma kai kusan shekara tamanin ga su da tsawon rai matsiyata shine sun yi tsawon rai da sun yada manufarsu na fatan gane Allah ya kiyaye wa qad radda Alayhi al-imam ad-darimi al-imam ad-darimi ya mishi raddi fi kitabihi al-mawsum a cikin littafin shi da ya sanya wa suna raddul imam ad-darimi Usman ibn Sa'id ala Bishr al-Muraisi al-Anid fashafa wa kafa wa sayati wasfu hadha al-kitab wa sana'u al-ulama'i alayhi zamu zo da bayani akan wannan littafi littafin juz'i guda ne zan zo muku da shi duk waɗannan littafan in muka zo aka fitar da bangaren aqidan nan za a kawo su jama'a ka yi ƙoƙari littafi ne bai wuce kamar bulugul marami ba in ka ba da sati guda sai ka bi dare da rana ka karance shi shi kenan ka karance shi duk sanda aka zo magana akan shi ka san shi to ire iren waɗannan littafan ɗaiɗewa ɗaiɗewa ɗaiɗewa imamu ahmad ya rubuta ar-raddu ala kaza bukhari ya rubuta khalqu af'alil ibad ibn al ya yayi kaza kaza duk sai ka bi ka karance su sai zama kana da cikakkiyar masaniya akan menene hakikanin manhajin ahli sunna na fata an gane na malam kace ne eh anako ina ne a cikin matanin walamma kana hududu almi'atu me yace asalisa anaku to anan dai asaniya yace da sama da ƙasa ga shi yake cewa summa lamma urbat summa lamma urbat al-kutub ar-rumiyya fi hudud al-mi'ati ath-thaniya zadal bala'u ma'a ma alqa ya ci gaba ko to gashi a ƙasa da yazo sai yace fi zamanil ma'mun fa huwa awwalu man sa'a fi tarjamati hadhihi al-kutub wajabalaha wajalabaha li biladi al-muslimina qala salah as-safadi haddathani man asiqu bihi anna shaykh al-islam ibn taymiya روح الله روحه كان يقول ما أظن أن الله يغفل عن wala ولا بد أن يقابله على ما أتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها صلاح الصفدي abin الماجر almajirin ذهبيني zahabi ne a zahiri shi bai ga ibnu ba yake cewa wanda wanda na amincewa ya ba labari yace ibnu taymiya na cewa ba na zaton Allah zai kyalama ma'amu ba dan komai ba ba makawa sai Allah ya mukabalance shi game da irin gangancin da ya na ainihin shigowa da al'ummar musulunci wannan ilimi na falsafa yace ba na ganin Allah zai kyale shi sai Allah ya mu'amalance shi da abin da ya eh ne shine alwasi bil wafayat almajirin imam zahabi ne ina fata an gane to ka gane da ya gama faɗi wannan sai ya ce ma kana fi hududi al saniya ko kuma naku sai ya ce as-salisa intasharar hadhihi maqala ko allati kana as-salaf yusammunaha maqalat al-jahmiyya gaskiya saboda Allah dai ko anan mai taliki bai bambanta tsakanin wannan muskar da waccan ba kai tsaye ya tabbatar da al-mi'atu saniya din ne a ta iya yiwuwa Eh, eh wato wato matsalar a bari na karanta din yaso sai a ishara akai don ta iya yiwa wannan nuskar kuma ta zo da wani abu wanda yake ana da bukatar shi amma dai a iya abin da na sani shi wannan malamin ya yi kokarin tattaro nusar din to kuma wannan nuskar ban ga yana ishara akan ta ba <laughs> Allah ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi wannan bishir ɗin jama'a ya yaɗa sharri sosai don abin da ya faru ina son ku gane asalin daga cikin yadda ake samun alaƙa tsakanin miyagun sarakuna da miyagun malamai abu biyu galibi yake haɗa su abu na farko wallahi wani ɗan sarki ne babba a ƙasar nan ya faɗa mini maganar kuma da ya faɗa na amince ya ce mini malam ku daina wani wahala wallahi game da iyayen na ce mishi kamar mai yace ku daina wani wahala ba za su bi gaskiya ba yace sun riga sun sani yace su ba su shirya su bi gaskiya ba ko kuma kun ce sai an bi gaskiya sai suka samu malaman da su ma ba sa son abu gaskiya don haka sai suka haɗa kai da su don haka kuna wahalar da kanku ne a game da iyayen wallahi kalmar da yake faɗi kenan yace ba wai ba su sun riga sun san gaskiya amma ba su yadda su bi ta ba kuma ba su shirya ba kuma suka samu malaman da za su rinka justifying musu suna halatta musu abin da suke yi yace amma fa su iyayen namu sun san waɗannan malaman maƙaryata ne yace misali yace idan irin waɗannan malaman suka shigo gidanmu suna karatu mu da ke 'ya'yan gidan saboda mun san yadda iyayenmu suka ɗauke su yace da karatun da aikin banza ya ce ɗaya muka ɗauka sai ya ce akwai babban yamma in ana karatu ma sai ka ji tana cewa gizo ƙoƙi gizo ƙoƙi sai an buge bakin ta ce sai ta ƙyarƙyale da dariya ita ta san shegantaka ne su ma iyayen sun san shegantaka ne amma dai wasburu wando ala <laughs> hatiku magana ta ɗaya kenan shine malami ne maƙaryaci ya samu sarkin da yana shirye da ya bi ƙarya magana ta biyu shine tsafi galibin miyagun sarakuna suna son tsafe-tsafe to dukkan wanda yake so ya samu karbuwa a wurin waɗannan sarakuna sai zo da tsafe-tsafe don girman Allah ku samu littafin a Sheikh Ibrahim Iyas Assangali na Doktor Mai Gari ku karanta ku gani na daga cikin abubuwan da suka sa Ibrahim Iyas ya samu karbuwa a wurin sarakunan ƙasan nan shine ya zo da wasu asararu ne na tsafe-tsafe da sauransu shi ko malam mai gari ɗalibin gidan ne sai da ya shekara goma sha biyar zuwa sha bakwai a gidan don haka da ya tashi yin tesis ɗin shi na masters sai akan ibrahim inyas ɗin a wannan lokacin ne suka ce za su kashe shi a kano sai da aka je kotu ƙarshe aka ba da verdict akan cewa lallai ne abin da ya rubuta gaskiya ne babu tantama a kai wanda kuma di ya kashe shi ko kuma wanda aka same shi a mace ba mutuwa ta Allah ba to su ne sannan fa aka bar shi har Allah madaukakin sarki ya kawo ran da kwanan shi za ta kare na gaske wannan ta hayaniyar nan a Kano aka yi ta kuma ga littafin nan lokacin da littafin nan ya fito naira ɗaya ake sayar da shi inda ma yanzu an ja da baya wajen buga littafin ne wanda yana daga cikin abin da ya kamata a yanzu ne ya kamata a buga littafin domin wasu matasa ba su san irin fitintunin da aka yi na inyas da sauransu ba a yanzu an da ana fitina ana mai da shi wani gwarzo ya kamata ainihin a ɗauko wannan littafi a bayar da shi a yanzu ne ya kamata a buga shi kuma ni zan yi haka don ina da alfarma haka domin shi ne littafin insha Allah ta'ala malami na ne kai tsaye don haka in na yi da wannan sunan na yi daidai in kuma ga dama in je in haɗa kai da matan shi da 'ya'yan shi su su buga littafin da sunansu babban abin da nake so in ce a nan ne, ku samu wannan littafin ku karanta za ku ji daga cikin sirrin da ya sa waɗannan sarakuna suka karɓe shi shine waɗannan 'yan tsafe-tsafe da ya zo musu da su da abubuwa makamantan haka a lokacin in kun saurari wani kaset wanda lokacin ne editin shi wanda wannan ya yi, wane ne yake da suna tankaɗe da rairaya kaset ɗin tankaɗe da rairaya a ciki in ba ku manta ba daidai lokacin agwi iransu ne kawai ya zo ƙasar nan a lokacin ne yake cewa kaula abu a yake cewa yana son mulki ne sai shi kaula ya ce mishi ya ɗibi yadda yake so za a bashi sai ce mishi yana son ya shekara ɗari sai kaula ya ce an bashi ya bar ƙasar nan da kwana goma sha biyar aka kashe abu iransi don ƙare shi ta tabbata su wannan su su a tantanki da sauransu da suka yi waɗannan kasusuwa da su sidi a tahir su su ne direbobin tafiyar wannan tafiyar lokacin da kaula haizo zo ƙasar nan su suka bi suka bayyana waɗannan to su da alito ba mu son matasa su rinka manta ire-iren waɗannan abubuwan wanda tarihi yana yana da matukar alaƙa da abin da yake faruwa a yau to kuma galibi mutane sai su ga tarihi ba komai bane don haka wani abin sai a kasa gane yaya aka yi a al'umma amma yanzu da wannan kasan na tankaɗe da rairaya da wannan littafi a sheikh iyas as suna buƙatar a yaɗa su a daidai irin wannan lokacin yanzu da kuma irin fitinar da ta faru na zuwa buɗe masallacin shi da aka je aka yi watan da ya gabata na'am to eh. a ai littattafan waɗannan na ƙasar farisa ne wato farisawa aka lalata nasu waɗancan ku eh, na rum ne su kuma ka kaga nasu daban amma duk asali abu ɗaya ne suke karantarwa eh eh wani eh, eh. wasu gwaraza abin da ya faru shine ba a ɗauko mutane haƙiƙaninsu sun sani ba a ɗauko mutane haƙiƙaninsu a ji a ji littattafansu yanzu kamar shi kaulaha yana da diwani a ɗauko diwanin nan a buɗe a ga irin kalmomin shirka da abubuwan da suke ciki to amma sai ya zama an ajiye wannan abin gefe guda kamar hallaj jiya mun yi magana hallaj su hallaj duk an ajiye abin da suka kawai sai ya zo a ce hallaj mutumin arziki ne irin su wannan faradi sai a ce mutanen arziki ne an ajiye hakikanin hanyar da ake bi ta ilimi a san mutum hanyar da ake bi ta ilimi a san mutum ana karanta tarihin shi ina ya karatu mecece aqida shi ina maganganun shi da ya faɗi da bakin shi ko ya rubuta daga haka ake gane mutum to duk sai aka jingina wannan kawai sai a ɗauko sai a zo sai a ce wane mutumin arziki ne wali ne cikin waliyan Allah kun ga ba a mishi sani na hakika ba Allah ya kiyaye na'am ina yanda suke yanzu na'am Eh. wajen da babu fannan a sosai kuwa shi ne ai abin da ya faru wato ahalus sunna ne ba su tsaya sun yi abin da ya kamata ba a wannan fajar. menene abin da ya kamata sun su fito su gaya wa duniya gaskiyar abu yanzu su al'imamu zahabi da su Ibn hajar a cikin wannan littafai nasu lisanul mizan al-mizanul itidal suna ɗauko tarihin mutum ne na gaske da komai da ya shafe shi da abubuwan da aka faɗi a kan shi sai su nuna maka sai ka gane haƙiƙa ne in ba haka ba jama'a yanzu fir'auna aka so a yabe shi sai a kau da duk wani abu sai a ce fir'auna ya gina dam ya ba da takin zamani ya yi kaza ya kaza an aka maka wannan tarihin ba za ka mai da shi gwarzo ba ko kun fahimta ma amma an ana so a gane mai cece aƙidar fir'auna waɗanne irin kisan kai yayi sannan a zo da wannan gina dam ɗin da sauran sai kaga gina dam ɗin da gonaki da takin zamani da ya bayar ya kai ga waccan ɓannar da za ta share don haka haƙiƙa ne ahlus sunna ne suke da nauyin su tashi su yi wannan aiki Allah ya taimake mu na'am to gashi nan sai malam yake cewa ainihin wato wa tabaqati wa kalamul a'imma maganganun da limaman musulunci suka yi kamar wa mislu malik kamar imam malik wa sufyan ibn uyayna da sufyan dan uyayna wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa abi yusuf da abi yusuf almajirin abu hanifa wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wal fudail ibn iyab wa bishr al-hafi wa ghairihim fi ha'ula'i kathirun fi dhammihim waɗannan limaman musulunci sun yi ma ganganu masu ɗimbin yawa wajen zargin su bishir da makamantansu wa taglilihim da kuma tabbatar da cewa su batattu ne wa hadhihi ta'awilatul mawjuda al-yawm waɗannan irin ta'awilance ta'awilance waɗanda a yau ɗinnan ake ganin su ko ake samun su bi aidin nas a hannun mutane mislu aksar ta'awilatin lati zakaraha abubakar ibnu forak kamar mafi yawan ta'awilance ta'awilancen da abubakar dan forak ya ambata fi kitabihi ta'awilat a cikin littafin shi mai suna ta'awilat wannan littafin nashi kamar yadda ya faɗi a nan ainihin cikin ta'aliki littafi ɗaya ne amma yana da sunaye wajen guda goma sha hudu wannan littafin jama'a shine ainihin littafin kuma da ainihin munan muka fi sanin shi da mushkilul hadisi wa bayani yana ɗibo hadisai ne waɗanda zai ce akwai rikici da sauransu yana ƙoƙarin bayani a kansu amma ta'awili ne na dangane da ayoyi eh, da siffofin Allah maɗaukakin sarki a cikin shi wa zakaraha abu abdullah sannan kuma irin waɗannan ta'awilance ta'awilance baban abdullahi ya ambace su mai suna muhammad ibnu umar wato muhammad dan umar arrazi shi kitabihin lazi sammahu ta taqdis a cikin littafin shi wanda ya sanya wa suna da ta taqdis za mu zo za mu karanta tarihin razi din wanda da shi za mu rufe karatun mu a insha Allah ta'ala sai ya ce wa yujadu kasirun min hasi kalami khalqin ghairi haula ana samun da yawa daga cikin ire-iren waɗannan maganganun ma na ta'awulance-ta'awulance a maganganu a cikin maganganun wasu halittu da yawa banda waɗannan wato kun gane abin da yake so ya ce jama'a malaman musulunci irin su imamu malik da su sufiyan da su makamantansu sun zargi su bishir akan waɗannan miyagun akidoji to kuma a yanzu an samu daga baya waɗanda su ne suka dawo suka yaɗa waɗannan akidoji ta hanyar rubuce-rubuce su ne irin su fahar dinin razi irin su ibnu sauran ya ce to banda su ɗin ma an samu waɗansu ma da suka yi rubuce-rubuce suna yaɗa ire-iren waɗannan maganganun waɗanda da yawa mislu abi ali aljubba'i kama al-imamu abu ali al-jubba'i imami ne na suwa na mu'tazila wa abdul jabbar ibn ahmad al-hamazani da ainihin wato abdul jabbar dan ahmad al-hamazani wa abul hasan al-basri da abul hasan al-basri duk waɗanda eh? abul hussein al-basri haka yake wa abul wafa ibn aqil wa abi hamid al-ghazali wa ghairihim hiya bi ainiha waɗannan maganganun da hiya bi ainiha ta'awilatin lati zakaraha bishr al-muraisi su ne asalin ta'awilance ta'awilancen da bishirul muraisi ya ambata allati zakaraha fi kitabihi waɗanda ya ambata a cikin ainihin littafin shi waɗannan wannan gabar anan za mu tsaya duk da ba gaba tsayawa ba ce amma na so ne in ɗan karanto mana tarihin ainihin razi wanda ya kawo a cikin wannan wurin domin mu san cewa mun yawaita maganganu dangane da razi ko amma bari mu ji tarihin shi a takaice mala yake cewa huwa muhammad ibn umar ibn hassan ibn ali abu abdullah al-mashhur bi dinin razi an fi sanin shi da dinin razi درس الفلسفة والفقه وعلم kalam ya koyi falsafa da fiƙihu da ilmul kalam kana kasirar tirhal yana da yawan yawace a wata ƙasashe lahu munazaratun adida ma'al mu'tazila wal kiramiyya wa ghairihim yana da ainihin wato muƙabaloli da da mu'tazilawa da 'yan shi'a da waɗansunsu to ina so ku ƙara gane wani abu daga cikin abubuwan da har yau ahli sunna suna buƙatar su gane a cikin duniyar waɗanda ke da rai a yanzu da kuma duniyar waɗanda suka rasu ina son ku gane daga cikin 'yan bid'a akwai waɗanda kuma suke muƙabalanta 'yan uwansu 'yan wata bid'ar wannan baya nuna da zaran ka ji haka kai ta murna cewa wane naka ne a'a dutse ne yake bugun dutse ma'ana yanzu kaji razi yana da yawan muƙabala da mu'tazila da kuma kiramiya wani bangare ne na 'yan shi'a wannan dalili ne akan cewa razi saboda shi salafi ne a'a akwai su da dama a yanzu zaka ji 'yan ɗariƙa ne amma ba sa shiri da 'yan shi'a su ne ta musu raddi su ta musu raddi yana na a shi ɗan ɗariƙa ina fata an gane sai yake kama kana zasilatin qawiyya ma al wal umara yana da ainihin wato alaka mai karfi tsakanin shi da manyan sarakuna da kananan su na'atahu az-zahabi bi qawlihi zahabi ya siffanta shi da cewa al-allamatul kabir babban malami zulfunun ma'abocin fannoni kabirul azkiya babba cikin masu ainihin hazaka wal hukama da kuma gwanaye al-musannifina daga cikin waɗanda suka rubuce rubuce wa qala anhu a wani wurin zahabi ce. wa qad badat minhu fi tawalifihi balaya wa azaim a cikin littattafan shi aka gano bala'o'i da ainihin wato masifofi masu girma wa sihirun hadda sihiri ma a cikin littattafan shi wa hirafatun anis sunna da kuma kaucewa ainihin sunna wallahu ya afu anhu Allah ya yafe shi fa innahu tuwfiya ala tariqatin hamida domin ya dawo daga baya ya rasu a kyakkyawar hanya wallahu ya tawalla sara'ir Allah shi ne yake jibinta abin da yake a ɓoye mu dai abin da muka gani a sarari ya ɓata ya dawo ya bi shari'a me ke cikin sirrin shi kuma Allah ya sani don haka muna aiki da zahiri ne amma mazhabuhu dangane da mazhabin shi na fiqh fa huwa shafi'iyyun furu a wajen ainihin fiqh shi ba shafi'i ne ash'ariyyul usul a wajen ainihin aqida kuma ba ash'ari ne wakila ko da yake an ce innahu raja ila mazhabis salaf akhir hayatihi ya da zuwa ga mazhabin salaf a ƙarshen rayuwar shi wallahu fallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai da sanata arba wa arba'ina wa khamsami'a an haife shi shekarar hijira na da ɗari biyar da arba'in da hudu wa tufiya sanata sittin wa sittani a yara su hijira na da shekara ɗari shida da ainihin wato shida lahu musannafatin adida fi fununin mutanawwi'a yana da littafai da yawa a fannoni daban-daban balagad na hawa ne a tai musannafin littattafan shi sun kai wajen ɗari biyu min har tafsirul kabir daga ciki akwai at tafsirul kabir to anan ne dabar inda kake ganin duk wata aƙida ta shi a cikin wannan littafin ka ga hatta abubuwan sihirce-sihircen yana kawowa a cikin tafsirin alkur'ani ne mujalladi goma sha biyar sunan tafsirin a tafsirul kabir ɗaya daga cikin littafan shi sannan yana da al'arba'i na fi usuluddin da kuma ismatul anbiya da itiqadatu firakil na wal mushrikina waɗannan su ne ainihin littattafan da mala ya ɗan lissafo mana a babin misali yace ka duba littafin wafayatul a'yan da kuma littafin sayar alamin nubala da littafin albidayat wa nihaya da littafin mizanul i'tidal duk waɗannan tafai sun kawo tarihin fakhar dinin razi a takaice-takaice takaita jama'a kun ji mutumin da muka fi ji da fakhar dinin razi din wanda ga dukkan kyakkyawan zato ana ganin ya dawo ya bar ainihin wato waɗannan munanan aƙidoji ya dawo ya ainihin wato rasu akan ainihin wato aƙida ta gari Allah maɗaukakin sarki ya taimaka muna da ɗan sauran mintuna kaɗan bari mu kai asalin gaɓar da za ku ji ita ce ibnu taimiyya ya aje a matsayin muƙaddima shi da kanshi yake cewa to waɗannan ta'awilance ta'awilance waɗanda ake ganin cewa wato shi bishir ya faɗe su su ne dai irinsu su ibnu farak da razi suka zo suka ainihin raya su wa in kana qad yujadu fi kalami ba'd ha'ula'i radd at-ta'wil wa ibtaluhu aidan ko da ike kuma a cikin wasu maganganu na irin waɗannan malaman kamar shiwa kamar razi razi za ka ga yana raddin wasu maganganun kuma waɗanda bishir ya faɗe su baya nuna cewa tafiyar ba ɗaya ba ce domin yanzu hatta yan ɗariƙar Najeriya za ka ji ka zauna da wani daga cikin malaman su za ka ji yana cewa wani da yake faɗin kaza ai kaza kaza kaza ne misali ni da Sheikh Sharif Sale in muka zauna sai ka ji yana kwandemin maganganun da ɗahir Bauchi yake faɗi ranar farko da muka fara haɗuwa da shi muka zauna muna tattaunawa sai yake ce mini su kansu su shehu ɗahir bauchi ina gaya musu irin maganganun da suke faɗi in suna son a zauna lafiya sai sun janye su don ba zai yiwu musulmi kansu ya haɗu kuna cewa akwai wani abu da ya fi ƙur'ani ba wa yake faɗin wannan sharif sale yake faɗin haka amma fa shi ma sharhi yake game da salatu fatin eh a ƙala rawa ai ba dan dariƙa bane ƙala rawa ahlus sunna ne mala kalarawi ahalus sunna ne su ne ahalus sunna daidai da zamanin su kasar kowane zamani kowane zamani za ka ga akwai abin nan gaskiyar lamari jama'a ni na gama bincike game da kalarawi don rubutu nake so in yi a kan shi kalarawi cikakken ahalus sunna ne a zamanin shi ba shi da bambanci da duk inda za ka ji wani ahlus suna a nashi zamanin domin shi Allah yana kawo mutane ne daidai da yadda mutanen zamanin suke idan da a zamanin kala rawi an samu ahlus sunna ne mai natsuwa da hankali da awar ba za ta yi ba amma a haka ɗin da ake da'awar da ashar da zagi shine daidai da wancan zamanin sau da aka kala rawi kaka sannafa shi cikin dariƙa <laughs> ni a iyakar abin da na yi imani da shi shine kala rawi ahlus sunna ne Eh, gaskiya saboda Allah na fata yawa da haka rabbin da yake musu rabbi ne da ahli suna ke yan bid'a kawai eh, Allah ne ya taimaki sunna a wannan lokacin don ina son ku gane a wannan lokacin ba wanda ya isa ya fito ya tinkari waɗannan abubuwan kai tsaye ya ce ba daidai ba ne inda ba shi ɗin ba kuma ina so ku gane ya ɗauri fiye da duk wani malami a Najeriya shi da kanshi yake faɗi ya ce an ɗaure shi inda ya je sai da ya wata nawa bai ga rana ba <laughs> eh? kwana arba'in da bakwai so arba'in da bakwai to kaji duk kuma saboda me saboda wannan gaske da yake faɗi sannan baya jin shakka ka ko kai waye ko ka kawo mai zakka ya gada ma sai magana akan ka sai dai baka da abin magana <laughs> yawa ma ka ka da nufin cin hanci ne dai ba abin da ya shafe shi <laughs> sai yake cewa ko da yake a cikin maganganu wasu daga cikin waɗannan ana samun suna rabbin ta'awili wa ibdaluhu aidan kuma suna lalata ta'awilin wala hum kalamun hasanun fi ashiya kuma za ga suna maganganu kyawawa game da wasu abubuwa wa inna ma bayyantu anna aina ta'awilatihim hiya aina ta'awilati bish eh, al-muraisi yace ai abin da yasa na bayyana cewa asalin ta'awulance ta'awulan su shine dai ta'awilin bishiyar al-muraisi din nan wa yadullu ala zalika kitabur raddi littafin radd littafin raddi allazi sannafahu Usman ibn Sa'id al-Darimi ahad al-a'immat al-mashahir ɗaya daga cikin malamai shahararru wanda ya littafi ya raddi eh fi zamanin Bukhari a zamanin Bukhari sannafa kitaban sammahu radd Usman ibn Sa'id ko e alal kazib al'anid fi maftara ala Allah fi tauhid haka fihi min at-ta'wili min at-ta'wilati bi a'yanha an bishr al-muraisi bi kalam yaqtadi an al biha wato abinda malam Ibnu taymiya yake so yace ya muka yi muka gane cewa ta'wilance ta'wilancen da su fakar dinin razi suke yi sune irin ta'wilance ta'wilancen bishr al-muraisi shine littafin da darin ya rubuta yana raddin bishir sai muka ga abubuwan da yake ɗaukowa yana cewa bishir ya ce kaza su ne muke ganin su surazi suna tabbatarwa ashe kun ga irin su ɗaya kenan ina fata an gane to sai yake cewa sai dai kawai muna fahimta cewa wato annal muraisiya aqadu biha shi bishir muraisi ya fi ainihin wato tabbata akan waɗannan ta'awilance ta'awilance fiye da su ainihin surazi وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين كما يافي waɗannan surazi da suka zo daga baya ya fi su sanin ainihin wato almanqul abubuwan da aka cicciro a ayoyi da hadisai da kuma abubuwan hujjoji na hankali fiye da waɗannan da suka zo daga baya allazina tasalat ko ilayhim min jihatihi waɗanda ainihin wato su waɗannan ta'awulance ta'awulance sun iso ga waɗannan na ƙarshe ne ta hanyar shi wancan na farko summa radda عثمان ابن سعيد بكلام إذا طالعه الآكل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف sannan shi usman ɗan Sa'idu Addarimi ya yi raddin da dukkan mai hankali da basira idan ya leko wannan raddi to zai ga haƙiƙanin aƙidojin da malaman farko suke a kai wata bayyana lahu zuhurul hujja bi tariqihim sannan kuma zai ainihin wato ga cewa hujja ta bayyana ta hanyar malaman farko wa da'fu hujjati man khalafahum da kuma hujjar da kuma raunin hujjar duk wanda ya saba musu thumma idza thumma idza ra'al a'imma a'immatal huda قد أجمعوا على wa المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم ko sun mara'a al'a'immata a'immatal huda yace sannan duk mai zaka duk mai basira zai ga cewa limamai na shari'a kad ajma'u sun haɗu ala zannin muraisiya akan zargin masu bin wannan aƙida ta bishir al-muraisi wa aksaruhum kai zai gama mafi yawancin malaman farko kaffaruhum sun kafirtar da masu bin ainihin wato wannan aƙida au dallaluhum ko kuma sun tabbatar da cewa batattu ne wa alima kuma zai san cewa anna hadha al-qawl asari fi ha'ula'il mutaakhirina wannan irin aƙida da take yawo a cikin ainihin waɗannan mutaakhirina jama'a hadda waɗannan namu na Najeriya fa huwa mazhabul muraisiya shine mazhabin muraisiya ne daga cikin masu wannan aƙidojin a nan ƙasar jama'a shi sharif sale yana gaban su ya kamata ku gane wannan ina muka gane haka shine da yana yin hikima kar a gano shi ana nan da abin ya ci shi sai ya rubuta littafi mujalladi biyu yana wa malam Jafar marigayi raddi akan malam ja'afar ya ce Allah a sama yake rubuta wannan littafin da ya da hannun shi sai ya bayyana cewa yana da wannan aƙidar dan ya fito karara irin waɗannan ainihin wato theories ɗin ka'idojin na bishir da irin su ne ya ɗauka ya rinka kwankwasa waɗannan ayoyin da hadisan da makamantansu lokacin da na zauna da shi don ni inda Allah ya taimake ni jama'a in dai baka ɗauki bakar gaba da kai da ahalin sunna ba kowa ya kai zan je zauna da kai lokacin da na zauna da shi na ce mishi ala gafarta malam raddinka da kai kana yi wa malam ja'far ne ko kuwa kana yi wa imamun zahabi ne ko ko kana yi wa jimillar malaman salaf ne waɗanda su ne malaman hadisi sai gyara zama ya ce to kamar da yadda nake gaya maka shehu albani tsakaninmu da ku ya kamata mu haɗu ne a inda muka haɗu mu yi wa addini aiki to abubuwan da kuma kowa yake da shi na bambancin saɓanin fahimta to sai ya riƙe ta fahimta shi na ce na fahimci haka tun ranar farko ka gaya mana amma littafin da ka rubuta ne nake magana sai ce kai ina ka same shi sai na ce ai na same shi don littafin ba sa so wai kuma irin mu su samu littafin to me zafi kuma an buga littafin gaddafi ya bashi kuɗi aka je aka buga littafin a beirut mujalladi biyu mas'alar ita ce uluwin allah cewa allah a sama yake yana raddin wannan maganar shin yana raddi ne ga malam ja'afar wanda ya zo ya faɗe ta yanzu da hausa ko ko yana raddi ne ga imamu zahabi wanda ya rubuta littafi Al'ulul Aliyu gafar ghaffar ko ko yana raddi ne ga jimillan malaman salaf malaman hadisi wanda sai na ce shi a iya sani na masani ne game da hadisi malaman hadisi kuma aqida su daya kenan shi ma yana da aqida Allah a sama yake to kenan yana yi wa kansu raddi ne wallahi an sabbata bayu ba amma a cewar shi a littafin yana raddi ne ga malam Ja'far don malam Ja'far ya zo